A ƙarshen wani taron gaugawa da suka kira domin nazarin hanyoyin da za su wa matsalolin da suka dabaibaye harkokin dakon kaya daga wannan jiha zuwa waccan ko kuma tsakanin ƙasar Nijar da wasu ƙasashe makwabta. Masu motocin dakon kaya sun nuna damuwa a kan halin da wannan fanni ke ciki a yau. Alhaji Adamu Musa shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin masu motocin dakon kaya na ƙasa baki ɗaya. Mota in yi ta wajen Kotonu ko Lome ko Ghana ko Abidjan sai ya kai wata biyu wata uku yana zaune bai samu kaya ba warka akwai motoki suke aiki kan bikin yanzu haka soraj akwai sitan da da ba mu da wani ba mu da rafineri wannan akwai sitan da suke zuwa kotonu ko lome cikin wata suna shiga guda shiga biyu amma yanzu suka ta zandar inda ake tasan mai eh. wallahi suna kai wata guda wata biyu wata uku suna tsaye ba samu lodi ba akwai wasu motoci suna nan suna bisa aikin nan kenan abin ya kai mana yadda ke rashin samun gata daga magabatan Nijar na daga cikin dalilan da ke barazanar haddasa taɓarɓarewar harkokin 'yan Nijar masu dakon kaya in ji su sauran mutane kuma sun fi so su ɗauki motoci transit fiye da namu motocin kasashen waje motocin benin motocin ghana motocin togo motocin cote d'ivoire motocin burkina kuma motocin nan ko ko gazuwal ko mai na dala guda ba su yi cikin kasa ga balantana ke takardu mu muna nan sai an fidda takarda an kace fatan da muke biya waɗanda suke biyan jika ɗari a ke su biya jika ɗari biyu masu biyan jika ɗari biyu a ke su biya jika ɗari hudu wannan kuma mun gani abin ya yawa tunda mu aikin namu yanzu ta lalace. Shugabannin kungiyar masu matutun dakon kaya sun ce sun yi wa majalisar dokoki hannunka mai sanda game da sabbin harajin da ake shirin fara ɗorawa ayyukan dakon kaya daga baɗi. Abin da ya sa shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dokoki Honorable Adamu na mata gayyatar su domin su hallara muhawarar da majalisar za ta tafka a nan gaba. Transporter, siyo mana doguwar takarda sun ce ana sa na muna a bisa ga abin da ya shahi jigilar mutane da kaya mu ga abin da muka gani ga hujjoshinmu muka ce rana goma sha shida ga watan ku zo mu saurare ku gaba ga minista. Watsi da wannan bukata ta masu motocin dakon kaya wani abu ne da ka iya shafar fannonin rayuwar jama'ar wannan kasa Dalili kenan da haɗakar kungiyoyin ta yi jan hankula. Wallahi muna tsayin daka inda an ka ce dole dole sai wannan abin an yi ta to su ma suna gane mu mu patrona ne yajin aikin mu batta da kyawo batta da kyawo ga gwamnati kenan yanzu dai muna jan hankalin gwamnati ta dimi wannan takardar da mun ka kai su dabe ta da idan rahama tun da wuri sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger